a nan kuma al'umma ne suke jajantawa shugaban hukumar rarrabautar nan lantarki Dr. Jamilu Isiyaku gwamna inda ya babban rashi inda ya rasa mahaifiyarsa Hajjiya Halima Isiyaku gwamna da ke jihar Gombe. Wannan babban rashi ya shafi al'umma da dama wanda suke cikin jihar Gombe inda suka nuna jajantawarsu da wannan rashi da suka yi na baiwa wannan Allah. A wajen ne muka zanta da Ibrahim Shawai wanda yake yada labarai na hukumar Kyadko Kano Jigawa kazana. inda ya shaida mana wannan babban rashi da suka yi ita wannan baiwa Allah Hajiya Halima Isiyaku gwamna ta kasance mace ce ta gari hazika wacce gajin tausayi gajin kai ga marayu ga taimako ba dare ba rana yadda take ɗawainiya da al'umma mace ce wacce ta kasance ga yawan ibada ga yawan azumi ga yawan na filfilu ga yawan istighfari da salatan manzan Allah a wajen ne yake shaida mana yanda kunzumin al'umma suka yi kuka cikin ban tausayi al'umma suke taimata addu'o'i wajen Allah ya ji jikanta ya gafarta mata Allah ya haɗa mu da ita a gidan aljannar firdausi in ta mu ta zo mu ma Allah ka sa mu cika da imani to masu sauraro a madadin tashar haɗaɗɗe Media Center ni da na shirya na jagoranci shirin sunana Ibrahim S. Haɗaɗɗe wanda ya sada ni da ku Sadiq I. Diksa. Wassalam. Ga mahimmiyar sanarwa daga shugaban ɗariƙar ƙadiriya Riyadul Janna Dr. Abdul Kabara inda ya mahimmiyar sanarwa dangane da malaman da suke bata masa suna na cewar ya karbo wata kwangila daga wata ƙasa yana iyar da wata mummunar aƙida inda shi kuma yake da awa cewar ba wata kwangila da ya karbo amma duk malamin da ya ƙara danganta masa wata mummunar kalma ta cewar ya karbo kwangila daga wata ƙasa yana yada mummunar aƙida sai ya maka shi a gaban kuliya za ku ji daga gare shi. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, inda malamin yake ƙarin bayanai na cewar shifa ba wata aƙida mummuna da yake iyarwa, illa yana zazzaga karatu ne na ilimi. Ba tare da wannan ra'ayi na har abada. mu muna kan kitabun tarikun kitabun kitaban lahi wa wannan shi ne abin da ya kawo da yawa idan za ka zo da maganar ilimi kai maganar ilimi ba wani abu da yake zazzagawa illa ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan kunnan waɗanda ake so malamai ku tsaya ku ban amsar maganganun da nake shahararriyar makarantar nan ma'ahad sahabul kafi jami'ar rasulu da take unguwar sabuwar gandu ƙarƙashin jagorancin ummun nafsin zakiya sayyada maimuna shag dr abdul kabara wanda aka gudanar da saukar alkur'ani mai girma a wannan makarantar inda makarantar ta yaye manyan ɗalibai guda bakwai daga cikin matan aure. A nan ne shugaban ɗariƙar ƙadiriya Riyadul Janna Dr. Abdul Kabara inda ya jan hangali ga mata su tashi su nemi ilimin addini domin ilimin addini a wajensu wani abu ne muhimmi a rayuwarsu domin mata su ne jigon rayuwa a cikin al'umma. Wallahi idan da za mu yi muku tarihin irin matan jiya ga maza ba su daga kansu gaban kuma musamman muna da tarihi irin rawar ganin da mata suka yi hatta a nan ƙasar kun ga duk wani malami da aka jawa aya ya tafsiri yana koyo ma mizanin na na malama sai da a rafi da shehu umar malam kamar biyar malam mai ce babbar ɗan malam kamar ita ta fara tafsiri na jami ita ta fara tafsiri na jami kuma tun zamanin sarki suleiman na na arafiya wata aka sani da na na malama to masu sauraro a madadin tashar haɗaɗɗe media santa ni da na shirya na jagoranci shirin suna na Ibrahim S. wanda ya sada ni da ku Sadiq Ai Diksa. Wassalam.